fitar da da'awa fitar da sauƙi na ubangiji subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan zama albarka ba tare da ɓata lokaci ba zan gabatar da abin magana ya zuwa ga malam domin ya ci gaba da gabatar da muhadara sha Allah ta'ala duk da yake ba mu iyaye maudu'in ba to wallahi ba maudu'i amma dai yanzu zan fara insha Allah ta'ala malam zai ci gaba da muhadara da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora ya kuma albarkaci wannan zama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna shida ne ga watan ramadan kamar yadda aka sani hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 18 ga watan hudu shekara 2021 a wannan masallaci na wato 'yar kasuwa masallacin da aka fi sanin shi da masallacin wato illilu a na farko akwai sabon limamin wannan masallaci dr malam hamis alhafis da kowa ya san cewa gab da wannan wata na ramadan aka naɗa shi ya zama limamin wannan masallaci to muna masa addu'a cewa nauyin da aka ɗaura masa Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ikon ɗaukan wannan ainihin wato nauyin sannan akwai shi ɗan uwa malam Bashir da ya gabatar shi ne shugaban ƙungiya ta wannan ainihin wato yanki a wannan karatu ne da ya zo a gurguje ba tare da dogon shiri ba kusan idan kuka lura wannan shi ne karan farko da aka zo da tsari na dingawa mata karatu cikin watan ramadana ko da sati da ainihin wato lahadi ne kafin wannan lokacin babu wannan tsarin kwata-kwata a wannan masallaci din wasu yan nukoki ne nake so in ɗauka daga ɗaya ba za su wuce sha biyu ba wanda nake so in yi magana a kansu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musifa a kanmu abin da muke karantawa Allah ka ba mu ikon yin aiki da shi gwargwado abin da nake so in yi magana a kan shi a ɗan lokacin da muke da shi abubuwa ne kamar haka wanda ya zamanto wato wasu abubuwa wanda suke wajabtawa kowane mutum yana iya yin mummunan cikawa da kuma duniyarsa da lahirarsa ta lalace da haka zai zamanto mujibatu su ilkatima, abinda suke wajabtawa mutum ya mummunan cikawa sannan kuma wa asbabu fasadi duniya wal da sababin da ke sa duniyar mutum da lahirarsa ta lalace ga baki daya kowace daga cikinku ga shi ta riga ta shigo duniya ita kuma duniya dama darul wa limki hani, gida ne na jarrabawa da kuma gwada mutum duk ɗalibin da ya san me ake ce ma jarrabawa duk yadda kake da hub a gidan karatu za ku ga cewa idan jarrabawa ta riga ta zo to yanayi ne yanayin ta da bashi da daɗi ba kowa yake ta ba Allah madaukakin sarki da ya halicci dan adam da yace hal ata alal insani shinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura labari ya taba zuwa wa dan adam ko shi wane ne an yi lokacin da ba maganarsa sa ake yi ba da haka suka ce anan wajen hal ata hal al-istifhamu ne da ma'anan qad tabbas labari ya zo ɗan adam an yi lokacin da ba maganar sa ake yi ba duk wacce ke saurare na yanzu a cikinku? to an yi lokacin da kafin a ƙaddara aure tsakanin mamatta da babanta ita ta samu a wannan lokacin lamta kunshe an mazakura ba ta zama wani abu wanda ambatar ta ake yi ba da Allah ya so ya halicce ki Allah sai ya ce inna khalaqanal insana mu ne muka halicci dan adam shi ɗan adam na farko shi ne annabi adamu shi Allah ya yi shi daga ƙasa ce kuma ba ki iya samuwa ba sai da ya samar da namiji ta ɓangaren mahaifinki da mace ta ɓangaren mahaifiyarki sannan aka kwanta aka sadu aka ɗibi maniyin kowane ɓangare sannan aka ajiye shi ya zauna kwana arba'in daga kwana arba'in ya juya ya zama jini kwana arba'in daga jini ya koma ɗoka kwana arba'in kwana ɗari da ashirin sannan aka turo aka busa miki rai shi ne ina kalaƙanar insana min fati a mishaji mu muka halitta ɗan adam daga ɗigon mani da muka cakuɗa shi Allah sai ya ce faja'alnahu sai ga ɗan adam ɗin nan mun sanya shi ya taso ya zama mutum ya zama to yana da asam'u yana ji sannan yana da albasaru yana kuma gani inda Allah to tunda yake nabtalihi za mu jarraba shi dan adam din nan to daga ran da kika baro cikin cikin babarki kina zuwa duniya kin zo darul ibtila'i wal imtihan gidan jarrabawa da gidan gwadawa Allah madaukakin sarki zai jarrabe ki da abubuwa guda biyar duk wacce take so ta gane cewa za ta yi arziki a lahira ko za ta yi tsaya, to sai ta auna kanta da wajen abubuwa guda biyar wannan imtihani da rifkila'i da Allah ya ce zai wa ɗan adam tun yana ciki kafin ya zo duniya ran da kika zo duniya kina zuwa dama idan ba ta son matsala daga ran da mamaki ta yunkura za ta yi naƙuda ta kawo ki duniya in ta yunkura to abin da ya kamata ce kuma kina cike ki yunkura in ta ce ki faɗo duna ki ce a'a ba za ki faɗo ba in dai ba ta son matsala to kina faɗowa za ki ga abin farko da za ki fara zuwa duniya da shi shine kuka inya inya inya ba wata a nan gurin zai yi wahala a ce maka wurin da ta duro duniya ba da kuka ta biyo ba kina durowa duniya da kuka shi ke nan. to shi ya sa malamai suka ce kada mutum ya hada abu biyu waladatta ummuka yabna adama wannan bakiyan wan yadda hako na surura lokacin da ka duro duniya mutane sun kewaye ka kai kana kuka su suna dariya cewa mawa na haihuwa to ran kuma mutum zai bar duniya suka ce fa amal li nafsika an takuna idza bakau to kai aiki lokacin da mutane su kuma za su kuka san da ka bar duniya ya zaman to kai kuma dariya kake lokacin da kake barinta amma wallahi duk wacce ta kuskura a cikin ku ta hada ta zo duniya da kuka maimakon ran da za ta bar duniyar ya zaman to dariya take da kanta suna kuka ta sake barin duniya da kuka da shi kenan kuma an riga an samu matsala sai yadda hali ne da aka yi zamanto shi ne jarrabawa na farko kina durowa duniya da kuka za ki duro abu na biyu da za a fara yi shi ne a nemo reza mai kaifi a datsi cibiyarki abu na uku a nemo wani ruwa mai mugun zafi a tsumbala ciki bala'i kan bala'i wannan duk yana daga cikin istila'in da Allah ya ce zai wa ɗan adam don ya gane ina ya zo to idan mutum yana rayuwa a duniyar cikin tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata da ya ce na bitalihi za mu jarrabe shi za a jarrabe ki da abu guda biyu kowanne kuma yana da kishiya idan kika samu yau ki yi haƙuri gobe za ki iya rasa idan kika wani abu ya zo ya sake dariya yau gobe wani abu zai iya zuwa wanda zai sake kuka shi yasa Allah sai ya ce wa annahu huwa haka wa abaka Allah shi kadai ne wanda yake sa dan adam dariya sannan ya sa shi kuka in Allah ya ce sai kin yi kuka wallahi ba wanda zai hana ki sai kin yi kuka sannan idan kika shirya abu yau za ki nasara kika yi gobe kina iya shirya abu ki samu kariya daga kin yi failuwa kin faɗi wannan shine dalilin da yasa da Allah madaukakin sarki zai ambaci kaddara a Qur'ani tare da mun san cewa rukunnan imani guda shida ne idan aka ce ma abu rukuni fa abinda inda zaki imani in guda goma ne ki yadda da tara amma idan aka je lahira idan ɗaya ya samu matsala duka taron ba su da amfani saboda ɗaya ya samu matsala wannan shi ne rukuni yanzu wa'annan bangwayen na masallacin nan da wannan na yamma da na gabas da na kudu da arewa wa'annan rukuni ne ga ginin nan ta yadda yanzu inda bangon gabas zai faɗi kun san cewa ba yadda za a masallacin nan ya tsaya dole daga ƙarshe dukawa zai yi to haka rukuni yake to rukunnan imani guda shida da Allah madaukakin sarki ya faɗe su sai ya faɗi guda biyar sai ya ki faɗar na shidan kai tsaye ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashiriki wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin sai ya faɗi guda biyar dinnan sannan yace ya ayyuhal ladina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل سيت ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر سيفت قدابيا إنا مغانا قدلا سيما لما يسكت أبن ليس يفت قدابيا قرارا إتقدلا بأفتيت با saboda a can wacan da ya ce walakin nalbirra man amana billahi sannan nan da yake cewa wa man yakfuru billahi dan ya nuna cewa imanin ɗan adam da ƙaddara yana da alaƙa da imaninsa da Allah ne shi yasa Allah sai bai faɗe ta ba to ita kuma ƙaddara tana zagayawa ƙarƙashin abu guda hudu ne duk abin da zai faru a duniya kafin ya faru akwai al'ilmu Allah ya san abin zai faru tun kafin ya faru na biyu akwai alkitabatu Allah ya sa an rubuta abin tun kafin ya halicce ki na uku akwai khalquhu akwai almashi'atu ganin damar Allah sannan na hudu akwai khalquhu wa tanfizuhu halitta abin da kuma zartar da abin to da zaran Allah ya sa mu abu wa'annan sharadin guda hudu Allah ya san abu zai faru ya rubuta ya faru ya ga dama ya faru ya kuma zartar sai abu ya faru duk yadda mutum ya kai ga dabara sai dai in ya faru a zo ana cewa ai da kaza aka yi ai da an yi kaza ai da an yi kaza amma la muhala abin su ya faru da haka ya zamanto waɗannan shine tsarin da Allah ya wa duniya yace na butali za mu jarraba ɗan adam to matsalar wasu lokacin da riba ya zo miki kika karba idan faduwa ta zo sai kike baki yadda da kaddarar ta ba ba za ki iya karbar ta ba wani abu ya zo yau wanda zai saki farin ciki gobe idan wani abu ya zo wanda zai saki bakin ciki sai kike baki yadda da wannan kaddarar ba ba za ki iya karbar ta ba wani abu ya zo <clears throat> wanda wato a nasara kika yi gobe kin shirya za ki wani abu na karyewa ya zo miki sai ki ce a tafau ke wannan karyar karyar baki yadda da ita ba ki santa ba kuma ba za ki taɓa amince mata ba to babu yadda za a yi ko a tsarin da Allah ya yi wa rayuwa ta tafi a kan haka abubuwa ne guda biyu suke tafiya don dama tsarin da Allah ya yi wa duniyar kowane irin abu yana da negative da positive akwai namiji akwai mace shi yasa yace wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn kowane irin abu haka wannan tsarin muka yi masa shi yasa Allah sai yace wa shafa'i wal wutr Allah ya rantse da shafa'i abubuwa guda biyu to wutrin kuma dama shi kadai ne Allah subhanahu wata'ala ƙwallin kwalkwaya daya wanda ba shi da ainihin wato kishiya shi kadai ne ainihin wato shafa'i wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida da haka za mu ga cewa <clears throat> a ƙarƙashin wannan wa'annan abubuwan da suke tafiya da Allah ya ce za mu jarraba ɗan adam ta Allah zai jarrabe ki da wa'annan abubuwan akwai samu sana akwai rashi ɗaya sannan da kin zo duniya Allah zai jarrabe ki da umarni ya ce ki sannan zai jarrabe ki da hali ya ce ki bari sannan zai jarrabe ki da abu mara daɗi sannan zai iya jarraba ki ya miki ni'ima sannan zai iya jarraba ki ta hanyar ki laifi saboda dukka a ga cewa to ya ya kamata a ce kin to yana daga cikin mushkilolin da da dama suke samu <coughs> shi ne. abin da ya shafi waɗannan matsaloli din wajen abin da ya shafi wasu an ce su yi sun ƙi wasu an ce su bari sun ƙi bari wasu an ba su an musu ni'ima maimakon su gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau don ni'imar da Allah ya masa ta tsaro sun ƙi godewa wasu an hana su maimakon su yi haƙuri sun ƙi yin haƙuri sannan wasu ga laifuffuka suna yi maimakon su tuba su koma zuwa ga Allah na farko ba su ma gane cewa laifi suka yi ba domin matsalar guda biyu shi. ko kana laifi ka gane abin nan laifi ne amma ka kasa ɗaukar masa mataki wajen ka tuba ko kwata-kwata ba ka ma gane cewa laifi kai ba sanda kake laifi ba kama gane cewa laifi kake yi ba to maganan fa mutum ya tuba ba ta mata so ba don ba ta tuban ake yi ba wa'annan su ne abubuwa guda biyar to kowace yanzu a cikinku ta auna kanta da wa'annan abu biyar ɗin ta gani idan Allah ya ce a yi abu me alaƙar ki da yin abu? idan kin samu in Allah ya ce a yi abu saba'in cikin ɗari tamanin cikin ɗari shi ya fi yawa to akwai yiwuwar idan kika je lahira Allah abin abinda kika zo da shi mai kyau ɗin da mara kyau idan Allah ya ce a bari ya sai ki duba sai ki gani me alaƙarki da bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar abinda Allah maɗaukakin sarki ɗin ya ce a ainihin wato bari sai ki duba ki gani sai ki duba ki gani wasu an ce su yi sun ƙi wasu an ce su bari sun ƙi bari yana daga cikin babban bala'in mu yanzu da babban masifar da muke ciki yanzu hatta wanda ake ganin ɗaliban karatu ne wallahi sai dai wanda Allah ya tsari shine harkar abin da ya shafi bokaye kuma da sunan malami yanzu nan sama ba sai na faɗi suna ba nan sama wa innan labiba bil isharar ya fahamu in kana da hankali to ishara ma idan kayi ana ganewa nan sama kowa ya san cewa akwai wani boka a wajen ku je ku duba ku gani za ku ga cewa da safe ko da rana ko da daddare wanda suke zuwa gurinsa saba'in cikin ɗari ko tamanin cikin ɗari mata ne Ba bara idan irin wannan lokacin da muke ciki kowa ya san cewa ana fama da musibar annobar corona a nan layin da nake na hausawa to a can ƙasa akwai wata mijinta ya aure ta yana daga cikin abin da ya kamata su duba kuma iyaye su ta ido a kan shi idan yarinya ke ta taso kika fahimci tana da kishi matsananci ki kokarin ki control din abin kafin ta kai lokacin da za ta aure domin di yarinyar da ya zamanto duk matar da take zaman aure tana da kishi matsananci wallahi sai haifar mata da matsala a rayuwarta saboda yanzu abin za ku ga cewa yanzu kamar mota ne ko gishiri a abinci idan direba ya hau mota yanzu zai tafi kano in yana tafiya a ɗari ɗari da ashirin za ku ga zai yi tafiyar da ake bukata cikin natsuwa da kwanciyar hankali kuma zai kai an yi tsaya ya dawo ashirin talatin a haka zai tafi kano to zai bata lokaci sannan idan ya taka manejin mota ya wuce ɗari da saba'in ya kai ɗari da tamanin yana da fara ɗari biyu to hukumar kiyaye har ɗaura duk wanda ya dan shi ma ya danno malejin mota ya kai 180 yana nan fara 200 to kaucewa zai to wata matar kishinta ya wuce 120 ya wuce 150 ta danno shi ya kai wajen 180 yana nan fara 200 to sai da hali ta yadda yanzu cikin watan ramadana da ku ga cewa duk wacce ta yi abinci abincin yana buƙatar gishiri kafin ya ci da zaran an yi rashin sa'a aka zo sa abinci hannu ya zarce za ku ga dukkan abinci ana kallon shi to dole za a haƙura da abincin abincin ba zai ci ba to haka wasu matan suke wajen kishi abin nasu ya riga ya zarce ya fita daga haddin kishi wani lokaci yakan tafi kamar ya shiga haddin hauka to mijin yana ƙaro aure sai ta zo ta fara biye-biyen bokaye tana so wacce ta shigo sai ta kore ta daga baya mijin sai ya gano sai ya sake ta cikin wannan wata na ramadana bara daidai irin wannan lokacin a nan fa wa ma tsomi lutin min kumbi ba'i ta je wajen shi a ƙasa wai tana so ya ba ta magani wanda mijinta zai dawo da ita sai ya ce to hanyar da za a samu maganin sai ta kawo maniyinta ya haɗa maganin da shi sai ta ce ai ba ta san ita yadda za ta yi ba a cikin watan ramadana da ranar sai ce ta kwanta yi zinar ita don a samu mani a nan wanda kun san abin da ke faruwa a nan wajen to shi ne dalilin da ya sa annabi ya ce ya leƙa wuta ya ga mafi yawanci mata ne don ba haushi yana cewa wani aikin in ya gagarin maza ya sai mata abin duk da kake ganin ba zai yi ba to in ka taka mace a gaba to abin zai yi ai na faɗa muku na ce nan sama ba sai na kira suna ma wasu a cikinku haka suke yin munafunci mace ta ɗauki hijabi da je ta sa niƙabi ta rufe kanta saboda tana ganin cewa babu wanda yake ganin ta a daidai lokacin da dukkan kunan tun da mace ta taso tana ‘yan ƙarama ta karanta rukunnan imani guda shida to kan ku ɗauka cewa wannan rukunin na imani da kuke karantawa wato imanin ne kawai da baki na farko shine imani da Allah na biyu shine imani da mala'iku to ba wai maganin imani da mala'iku ba kaɗai ke faɗa a baki a'a abin ya kamata ya miki tasiri a rayuwarki Allah maɗaukacin sarki ya ajiye nau'i na mala'iku daban-daban da suke rayuwa da ɗan adam akwai hafaza su wannan aikin da Allah ya sake kawai shine duk wani bala'i da zaki shiga su tsare ki daga gare shi idan kika ga wani abu ya faru da ki to abu ne da Allah ya rubuta shi rubutacce na kaddara sai ya faru su ma idan abin ya tosi sai a ce su kauce su baki guri ba kwa kallon idan aka yi hatsari wata mota ta jujjuya ta jujjuya ta jujjuya mutum zai fita shi kan shi in ya fita inda za a tambaye shi ya aka yi tasha wala ba zai iya bayani ba saboda me saboda waɗannan hafaza ɗin da aka sa su tsare shi an ce kas su bari wani abu ya same shi za ku ga sai ya fita ga ko waɗannan mala'iku daga lokacin da za ki ɗauki ciki hakki haifu cikin akwai almala'ika almuwakkaluna bil arham mala'ikun da Allah ya sa su aikin da kawai suke ne kula da mahaifar ya mace daga lokacin da ta ɗauki ciki har haifi abin da ke cikin cikinta akwai mala'iku wanda Allah ya sa su aikin da za su yi shine kula da adadin ruwan saman da za a saukar a duniya da adadin ran da zai fita wanda ɗan adam yake ci da wanda dabbobi suke ci wannan shine iya aikin da za su yi kawai akwai mala'iku wanda su kuma aikinsu suna farawa ne daga lokacin da kika fara jinin al'ada kika balaga sai a haɗa ki da sosai a buɗe maki fayar da su kuma wannan za su yi ta rayuwa da ki duk inda za ki shiga a duniya suna nan wanda su ne Allah ya ce ma yalfi domin ƙaunin illa da ladaihi raƙibun ati ba yadda za a yi ki furta wata magana ko ki je ki shiga wani guri ki je ki wani aiki mala'ikun suna nan sannan kuma suna kiyaye abin da kike da haka in kin je kin sa kabi kin dudduka kina ganin ba wanda ya san ki ba wanda ke ganin ki aikin banza kika yi dama wanda ya ce kada a yin bayan shi ya san inda kika je da abin da kika yi sana'a ko kowanne da ya sa ya ce sarayu da ke kuma duk inda za ki shiga a duniya su ba wanda ya hana su shiga sai sun je sun ɗauko wa Allah abin da kike a gurin da kuma abin da ake yi a gurin sai dai matsalar wasu sun yadda da cewa gara su kunyata a lahira da su ji kunyar duniya to rashin sanin mai cece lahira shi ya sa mutum yake kwamma cewa gara ya kunyata a duniya da ya je lahira ya kunyata nan su ne abubuwa guda biyar da kowace a cikinku ta duba ta gani me alaƙarta idan Allah ya ce a yi abu wajen ƙoƙarinta wajen yin abu sannan kowace a cikinku ta duba ta gani me alaƙarta da idan Allah ya ce a bar abu wajen ƙoƙarin barinta da wannan abu idan Allah ya ce a yi abu idan kina yin saba'in cikin ɗari tamanin cikin ɗari to alama ne na cewa idan aka je lahira za ki sha amma wallahi ke ma kin san cewa ko a jarabawa ne a karatu a duniya duk makarantar da kika je ana buƙatar maki ɗari da kika je sai kika ci maki talatin ko ba a faɗa miki ba da zaran sakamako ya fita aka ce talatin cikin ɗari kika ce kin san cewa kin riga kin samu matsala sai dai ta haɗe sau wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya ajiye sannan ki duba ki gani in Allah ya ce a bar abu me alaƙar ki da abin wajen barinsa sannan sai ki auna kanki ki gani kina cikin waɗanda idan an musu ni'ima suke aiki mai kyau don gode ma Allah akan ni'imar da ya musu domin dama Allah ya faɗi cewa ita azana rabbuku ku tuna lokacin da ubangijinku ya sanar cewa in shakarku wallahi in dai zan muku ni'ima ku gode min ta hanyar aiki mai kyau la azidannakum ni kuma sai na ƙara muku nawa ne a cikin ku yanzu wata ramadana ya zo yanzu tun da ramadanin ya zo ta daina bacci kullum duk abin da ake yi yanzu na ibada da ita ake babban hadafinta shine tana so za ta yi aure Allah ya ba ta miji mutumin kirki amma za ku ga cewa da zaran ta samu miji an saka ranar daurin aure ya yi kusa maimakon ta tuna cewa wannan abin da ta kwashe tsawon wata tir tana roƙon Allah da ya amsa mata ni'ima ne to wata hanya za ta bi ta gode ma Allah akan ni'imar da ya mata sai ta sai ku ga sai a fara kafin ɗaurin auren akwai kauye dai akwai indiyan dai akwai wata bala'i dai akwai wata tsiya sannan a wannan munasabar a zo akwai cocktail party cikin party wata tsiya wata tsiya haka za a je a tokano Allah subhanahu wa ta'ala rigima a daidai wannan lokacin dama Allah madaukakin sarki ya ce wa’iza wal’in a zan amin insana min na rahmatin idan maka ɗantana wa ɗan adam rahama daga gurinmu wal’in a zan amin insana rahmatin idan maka ɗantana wa ɗan adam rahama daga gurinmu da shi kenan da zaren ya fita daga halin da yake ciki sai kaga kuma ya dawo ya koma cikin yanayinsa wanda yake ba shi da ainihin wato kyau saboda haka sannan sai ki duba ki gani kina cikin waanda idan aka jarrabe su aka hana su suke yin haƙuri wasu an ba su sun ƙi godiya wasu an hana su sun ƙi haƙura nan cikin ku kaf yanzu idan kuka ɗauki matsalar haihuwa za ku ga ɗayan biyu ne in ma wacce Allah ya ba haihuwa ko wacce Allah ya hana da wacce ya ba haihuwar da wacce ya hana kowa ya jarraba shi wacce aka ɗauki 'ya'yan aka bata jarrabawar da aka yi mata Allah ya zura mata ido ya gaya za ta tafiyar da yaran za ta ɗora su akan abu mai kyau ko abu mara kyau wanda yana cikin musibar da muke fama da ita yanzu saba'in cikin ɗari na yara da suke lalacewa ko tamanin wallahi mafi yawanci yanzu iyayensu ne suke zama sababin lalacewarsu sannan iyaye mata suna da gudunmawa da suke bayarwa wai yanzu har wani kirari ake wai ana cewa wai dan da yake ba dan kirki ba dan iska wai ya fi shiga rai haka ake fada wanda a baya ko da bahaushe yana cewa duk sanda ka kina naka duniya za ta so shi sanda ka so naka duniya kuma sai ta ƙi shi sai ku duba ku gani idan Allah ya baki ya zira miki ido ya gani za ki gode masa ta hanyar ni'imar da ya miki wata irin kulawa zaki ki ba yaran wani irin tasowa zaki ki in ya hana ki kuma ya jarrabe ki ne ya gani za ki haƙuri ko ba za ki haƙuri ba sannan kuma idan kika yi laifi sai ki duba ki gani kina daga cikin waɗanda suke gaugawa wajen tuba su koma zuwa ga Allah su gyara abin da yake na matsala ne tsakaninsu da Allah subhanahu ta'ala. wannan yana ciki abin da nake so in yi magana a kansa wasu abubuwa ne kamar haka a gurguje kamar yadda na faɗa a farkon karatu na ce gashi kowace ta shigo duniya kuma fita cikin duniya dole ne ke fita tun da ke shigo inda rigimar take na farko yaushe za a fita wannan kuma babu wani ɗan adam da yake da amsar da zai bayar sai dai a jira kina iya barin nan yanzu kuma wallahi ba ta cikin wanda za a yi la'asar da mu mun sha zuwa makabartar nan a rufe mutum da mutum yanzu da safi ko da aka je makabarta aka rufe wani da shi lafiyar tsalo ko ciwon kai bai yi amma wallahi rana ba za ta faɗi ba sai ga an kawo shi an zo an rufe shi shi in ka kwanta ba tabbas za ka tashi in ka tashi ba tabbas za ka kwanta kuma kowace a cikin kunan ɗayan biyu ne zai faru da ita akwai randa in kika kwanta to kin gama tashi wannan kwanciyar tafi ita ce ta ƙarshe akwai randa in kika tashi to kin gama kwanciya wannan kwanciyar tafi tashin naki shine na ƙarshe ba za ki sake komawa ki kwanta ba to an shigo duniya fita cikin ta dole ne to babban rigimar yaushe za a fita wannan bai da amsa sai ya faru na biyu za a fita a bar duniyar da imani ko babu imani shi ma wannan ba shi da amsa sai ya faru sannan ki sani cewa duk abin da kika zama ko kika ci ko kika sha ko kika samu wallahi idan kika yi rashin sa'a ran da zaki bar duniya ki da Allah ta riga ta lalace da kuma kin riga kin yi hasarar da babu lokacin da mutum zai dawo ya gyara Allah madaukakin sarki ka raba mu da hasarar duniya da kuma hasarar lahira saboda haka akwai abubuwa da suke wajabta wa ɗan adam mummunar cikawa Allah maɗaukakin sarki ka raba mu da mummunar cikawa abu na farko malamai sun faɗi cewa akwai abin da ake ce masa arraddu alallahi wa rasul sallallahu alaihi wasallama yin raddi wadan ƙin karɓar hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah saboda malamai sun tabbatar da cewa duk hukuncin da kuka ga Allah ya azartar a ƙur'ani adalci ne kamar yadda duk hukuncin da duk labarin da ya bayar kuma gaskiya ne yanzu akwai daga cikin mata da suke ganin ma cewa dan menene da wani dalili Allah zai ci a ƙara aure Saboda haka sai dai kawai su ji a matsayin wannan aya ce ake karanta amma wai su yadda cewa wai wannan hukuncin Allah ya adalci ba su taɓa yadda da wannan musamman in aka ce muku abin ya zo kansu da yawa wata ko kana ganin ta ɗalibar ilimi ta yi karatu ta taka duk musta wadda ta taka to ba ka gane cewa za ta yi aiki da abin da ta karanta sai ranar da wannan jarrabawa ta zo kanta sannan za ka gane cewa za ta yi aiki da abin da ka karanta ko ba za ta yi ba ka'idar da kuma Allah ya saka cewa yi wa ma kana mu'minin wala mu'minati ba zai taɓa yi wa ga mace mai ansa sunan imani ba ko namiji idan adallahu wa rasuluhu amran idan Allah da annabi suka hukunta wani al'amari suka ce ga yadda suke so a yi an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihim mutum ya ce a'a wai shi yanzu yana da zaɓi abinda Allah ya ce ayi da abinci shi da kuma nashi zaɓin wallahi in dai mutum yana da imani ba shi da wannan zaɓin shi yasa Allah ya ce wa man ya'tillaha wa rasulahu duk mutumin da ya saba wa Allah da annabi Allah da annabi su hukunci sai ga abin da suke so ayi mutum shi kuma ya ce ga abin da yake so ayi Allah ya ce faqad zalla dalalan mubina wannan mutumin ya ɓata bata a filin da bai kamata mutum ya shakka a wajen batarsa ba shi yasa za mu ga cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wata baiwar Allah barira asali baiwa ce sai aka yanta ta da aka yanta ta sai mijinta shi bawa ne to yanzu tana da zaɓi in ta ga dama ta ci gaba da zama da shi in ta ga dama a rabu sai ta kayar da rikici ta ce lallai tana buƙatar sai sun rabu sannan mijin gashi Allah ya jarrabe shi yana son ta so matsananci ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka yana cewa manzon Allah ya taimaka ya sa baki ta ya haƙuri annabi ya tashi ya je har gidan aka yi masa shimfiɗa zauna. ta gama sauraron manzon Allah sai da ta gama ya gama ta ce ya lallai. umarni kake bani in koma ko bi ko kake tace domin in umarni kake min in koma ko ina so ko bana so dole zan koma dan umarnin ka umarnin Allah ne idan ku ba umarni bane ya rasulullahi bi ko kake yi wallahi bana son shi ba zan iya zama da shi ba annabi ya ce mata ba umarni nake miki ba bi ko nake da ba kya son sai an jima kun gama mace ce abin da ya sa sai wa annabi tambayan nan ta gane cewa in annabi ya mata umarni to ba ta da zaɓi ɗin umarnin na wajibi ne ko ta bi ta zauna lafiya ko a je lahira Allah ya saka ta wuta wannan ita ce ƙa'ida da haka za mu ga Allah yake cewa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmar ubangiji ta cika sidqan fil akhbar duk labarin da Allah ya bar a Qur'ani gaskiya ne sannan hukuncin da Allah ya tabbatar ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan hukuncin to wannan hukuncin adalci abu na biyu da yake sawa mutum yi mummunar cikawa sannan duniyarsa da lahirarsa ta lalace akwai adamu ta azimi sha'a'ib rashin girmama duk abin da aka ce wannan alama ce ta addinin Allah wa maharimin lahi azza wa jal da abin da yake da ƙima da alfarma da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana wa da mutum waɗannan ainihin wato matsaloli ɗin don haka duk abin da aka ce wannan shi'ar ne alama ce ta addinin Allah to rashin girmama shi gare ki to ɗaya daga cikin ababen da zai ja miki yin mummunan cikawa sannan duniya ke da lahirar ki ta ainihin wato lalace sannan abu na biyu ko na uku akwai asa'an wacce shi suka da kokonto walan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ƙoƙarin ta'uye da nakasa darajar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi akwai maza a cikinsu kamar yadda yake akwai mata da haka lokacin da qur'ani yake sauka za ku ga yana ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'mine maza da muminai mata yana cikin musifa da bala'i da Allah ya jarrabu mutane yanzu shine ki haifo ɗa da ranki kafin ki bar duniya ɗan da kika haifa kika kawo duniya ki ji wannan ɗan yana kiran sai na abubakar yana tsine masa albarka a kira sai na umar ya ce Allah ya tsine masa albarka a kira sai da na usman ya ce Allah ya tsine masa albarka uwar da za ta haifo ɗan da zai zo duniya wa'annan abokai na annabi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ya mutu a ɗakinta a ranar kwananta ya mutu tsakanin ƙirjinta da cinyoyinta ya bar duniya ƙarshen abin da annabi ya sa a bakin shi ne asuwakin da ta tattauna da yawunta ta gyara ta bashi sannan ki haifo ɗan da zai zo idan an kira finna abakar ya ce masa garbati na na'isha ya ce mata indo ya haɗa duka guda biyu a gabanki yana iya yin kinaya ya ce allah ya tsine ma indo yar garbati to wannan ɗan inda allah madaukakin sarki zai yi shawara da ke ki haifu wannan dan wala gara ki haƙura da shi kake ki haife shi yafi muke zama alheri shi yasa akwai wata addu'a da ake yi ta tabbata cikin littafin wato al tsabarani da ya kawo ta akwai ababen da annabi yake neman tsarin Allah akan su daga ciki annabi yana roƙon Allah Allah ya tsare shi daga makoci mugu in Allah ya jarrabe ka da ku a gidan haya ne wanda kuke zaune a gida ɗaya makoci ne ko makotaka mugun makoci to sai da hali sannan yana daga ciki annabi ya ce wa min zaudin tashayyib ne qabla al-mashibi Allah ka tsere ni daga matar da za ka sa da in yi furfura lokacin furfura ta bi ba akwai wa'annan matan shi yasa wani sai kaga saboda bala'i ya zo yana alaula matarsa ta kaso shi gaba ya gama yana da kokarin ya dauke buta yana ƙoƙarin tusa ta aljihun malam malam saboda masifa sannan wa min waladin yakunu alayya rabban Allah ka tsare ni da dan da zai zo ya zama ni ne kamar Allah a kaina kamar ni ne yaron nashi shine mai gidan nawa wanda nawa ne daga cikin iyayen da suka haifi yaya amma tsoron yayansu suke yi akwai su ko babu to ki roki Allah ya tsare ki daga dan da zai zo ya zama mai gida a kai ɗan duk da za ki haifa ya zo ya zama ke yarin ya shi ne mai gidanki kuma ke ka haife shi ki roki Allah ya tsare ki daga wannan ɗan wannan yana ciki to wannan zamani da muke ciki an shigo ciki wadan ka haifi ɗa ya taso ɗan da ka haifa amma abokan annabi guda biyu manya abubakar da umar wanda suke kwanci a kabari a kira su ɗan da ka haifa kaji wannan dan yana cewa Allah ya tsine mu innan abokan na annabi albarka wannan dan duk wanda ta san ta haifi da irin wannan to ta yi kokari in zai gyaru ya gyaru in ba zai gyaru ba ta sha ta layi da shi tun daga duniya kafin su tafi lahira amma wallahi in ya zamanto abin da dan yake kuma tana goyon bayan abin wai saboda ita ta haife shi za ki gane ƙurai yanzu za ku ga cewa yanzu idan yanzu kin haifi ta taso ta girma sai yarinya ta isa aure da ta isa aure sai wani ya zo yana son ikki bashi amma wannan fa wanda ya zo yake so ki ɗauki ikki bashi mahaifiyarki yana iya kallon ta ya ɗura mata zagi yana iya kallon mahaifinki ya ɗura wa mahaifinki zagi don Allah za ki iya ɗauka ikki ki bashi to me yasa za ku ga iyaye mutum zai zo da aƙida ta zagin sahabban manzan Allah amma wallahi musamman wani lokaci idan yana da kuɗi sai su kawar da kai sai a ce wai a addinin wai lalabi ake a duhu wai ai duk ba tabbas duk lalabi ake a duhu haka ake ko a ce a'a wai za a yi auren a haka shi ya aƙidarsa ita ta yawa ita ce aƙidarsa haka ake faɗa wanda wannan kuskure ne ba daidai ba ne to in ana maganar babanki idan ana maganar babanki a gaban mutuncin sahabban annabi da matan annabi da mamaki da babanki su ba kowa ba ne. dan yanzu na tabbatar yanzu inda a ce alfahari za a yi da miji idan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana na Aisha inda tana duniya in ta miki waye wani din yanzu a Najeriya ba Buhari ba in matar annabi ta minki za ta alfahari da mijinta matar shugaban ƙasa buhari idan tana wajen ba ta isa ta daga kai ba domin mijin na na aisha ya fi ƙarfin mijin matar shugaban ƙasa in za a yi maganar alfahari da miji da haka da cewa matan annabi allah ya lasta ba su a ƙur'ani ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim sai ce wa azwajuhu ummahatuhum matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iyayen mu sana abu na hudu al-khuruj an al muslimina fita daga jama'ar musulmai akwai wanda yake dabi'ar su shine suna so su ɗauko wani abu su sabawa ragowar musulmi da shi dan su to su su kadai suke cin gashin kansu ko dan su shura da wannan abun ko dan a san su da wannan abu kuma za ku ga cewa da wahala wata muguwar aƙida ta zo ya zamanto cikin wanda aƙidar ta ɗiba ta saka ciki babu mata a ciki yanzu aƙidar shi'a maza ne kaɗai a ta ko akwai mata akwai fitinar boko haram da ta zo daga baya-bayan nan za ku ga cewa ba maza kaɗai ta ɗiba ba har da mata ta ɗiba ta saka cikin wannan wannan bala'i to yana daga ciki sana abu na biyar shine akwai hubbul jahi wazza'ama wal mal kuɗi da shugabanci da san matsayi yana cikin abin da yake haifarwa mutum mummunar cikawa idan mace ta sawa kanta cewa tana son girma ko tana son kuɗi ta kowane irin hali ko tana son matsayi ta kowane irin hali to neman matsayi ta kowane irin hali da neman kuɗi ta kowane irin hali yana haifar wa da mutum matsala yanzu kwanan nan aka ba da labarin wata mata matar mijinta fa ya riƙe ta a matsayin matarsa ta farko da ya aura tun bai da koshi suke tare har yi kuɗi wannan abin sai maintenance ɗinsa sai ya riƙe shi duk abin da take so yana mafi yi ma uwanta don Allah mai mace take nema bayan haka amma ita wannan bai ishe ta ba ta je ta haɗa kai da yaransa na aiki aka zo aka dinga ɗiban masa kuɗi sai da aka ɗibo wajen miliyan saba'in miliyan wajen saba'in sannan a cikin wannan kuɗin aka ɗauka aka je aka kai ma wani boka arne shi kaɗai wajen miliyan sha biyar aka kai mai sannan abin bakin ciki bayan kudin da ta kai wa bokan wajen miliyan sha biyar ta yi abinci ta je ta kai masa sannan kuma ya kwanta da ita wanda irin wannan kuma daga ƙarshe abin ya zo ya tashi aka gane wanda daga ƙarshe auren ya mutu kunga garin abin da Allah ya yi mata ba ta yadda da shi ba sai ta nemo ƙari ta hanyar da bai dace ba sai ya ja duniyar aka rasa kuma idan ba a tuba ba aka je lahira sai an shiga matsala wannan yana daga cikin halin da ake ciki da haka suke da wata ƙa'ida malamai suke cewa ima'uka la yuti kamarar da hulkada di yadda za ki kwaɗayin sai kin samu wani abu wallahi ba zai iya baki wannan abin ba idan ƙaddarar Allah ta tura cewa ba za ki samu ba sannan ku gane cewa diyar da mutum zai yi ƙoƙari wajen yana neman duniya to bai ita ya same ta yadda yake so ba yadda Allah yake so ya same ta haka zai same ta shi yasa Allah ya ce man kana yuridul ajilata duk wanda ke son magaggauciya to ajjalna lahu fiha ma nasha'u to za mu gaggauto masa da duniyar yadda muka ga dama liman nuridu ita ma duniyar ba kowa ba ga wanda muka yi nufi nawa ne suka je suka shiga harkar tsafe-tsafe da bokanci kai wasu kungiyoyin asiri sun shiga don su kuɗi kuma ba su yin ba amma ga wasu ba su shiga kowace irin hanya ba kuma da Allah ya ce wa sai sun yi kuma sun yi shi yasa Allah ya ce ma na sha'u liman nuridu kana so ka samu duniya kina so ki same ta kika saki hanya kina neman ta ta kowane hali to za ki same ta ne gwargwadon yadda Allah yake so kuma ya ga dama ba yadda ke kike so ki same ta haka za ki same ta ba sannan Allah yake sun maja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura sannan idan rayuwar ta kare za mu tattara ki mu je mu jefa ki cikin jahannama abinda za mu miki kenan a wani wajen Allah yake man kana lil hayatid dunya wa zinataha duk mutumin da ita rayuwar duniya da kwalliyarta nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun za mu cika ma mutum sakamakonsa mu tattaro masa abin da zai ci cinye a wannan duniya shine nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun amma fa da rayuwar ta kare Allah sai ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar to wa'anda sune a lahira ba su da wani abu kai wuta take jiran su wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malu wanda shine abin da Allah madaukakin sarki yace zai musu yanzu cikin yan kaji din nan kwanan nan suka bani labari cewa akwai matar da wata rana a nan makabartar fa ta zo da mazaje guda uku da daddare da mota a cikin wannan makabartar ta mata tudun wadama a cikin kabari tsakanin kabari da kabari suka shiga makabartan nan mazaje guda uku suka yi amfani da ita a cikin makabarta tsakanin kabari da kabari ta je ta karɓo wani asirin ta samu wani arnan boka ya bata ya ce wai bukatar ta idan tana so ta biya sai ta zo ta wani ya kwanta da ita a cikin makabarta tsakanin kabari da kabari sannan bukatar za ta biya a nan wannan makabartar a nan wannan makabarta to ku faɗa min ta yaya za a wanda ke irin wannan ya cika da imani ai wallahi sai in mutum ya tuba kuma billahi allazi la ilaha illa hu duk wacce ta mutu tana kan irin wannan hanyar idan aka je lahira in mutum ya leka jahannama bai hango ta ba to wallahi dan jira tirdin hayaki ne hana shi hango ta amma wallahi hayakin yana yin kasa kasa sai ka hango ta wallahi a jahannama ba abin da zai hana to wannan yana ciki sannan abu na ainihin wato shida akwai al’isirar alal alalma'asi, dogewa a kan saɓon Allah da haka malamai suka ce fahuwa bari da kufuri da haka kitayin laifi ba ke da tunanin kitu ba ba ki ma gane laifi ki kai baballanta na kitu ba to a hankali a hankali idan ba ki sa abu kofa ce da za ta kai ki zuwa ga kafirci da haka za ku ga cewa tsarin da Allah ya yi wa ɗan adam a duniya so yake duk lokacin da kike wani abu kika gane ba daidai ba ne kike kokari ki koma ki tuba ki gyara alakar ki da Allah ita kuma tuban nan tana da sharadi ya kai wajen sharadi guda tara ba sharadi guda uku bane idan kina yin abu kika gane abu ba daidai bane zaki tuba farko ki sa a zuciya ki ta wannan laifin da nake zan bar shi dan Allah zan bar shi ɗaya kenan al-ikhlasu sana abu na biyu ki yi nadama kan abin da iriga ga ya wuce wajen ki dinga samun lokaci ki tuna ababen da kika yi marasa kyau na kuka ki kuka sannan idan kika yi wannan sannan abu na uku shi ne ki yi kokari ki sa a zuciya ki wannan laifin in Allah ya da na bashi ba zan ƙara komawa kan shi wani wannan yana cikin sharaɗin tuba. sana abu na hudu lokacin da kike laifin ki tuki ki shi kaccin gane cewa abin ba daidai bane ki ci ai sai shekara mai zuwa a wacce in ta kwanta ba ta da tabbas gari zai waye ita ce za ta ce kuma ta bari sai shekara mai zuwa ai wannan ganganci ne sannan yana ciki a wajen na biyar idan abin yana da alaka da haƙƙin mutane ne matuƙar kina da damar ki mayar musu to ki mayar musu da ainihin wato haƙƙoƙinsu sannan tuba tana buƙatar idan kika yi ta akan abin da kike yi mara kyau sannan ki biyo ta da aiki mai kyau da mu ga qur'ani Allah yana ta faɗa wa inni lagafarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma tana tana buƙatar sai kin biyo da aiki mai kyau bayan kin batta sannan tuba ana so ki yi ta kafin lokacin da rai zai kai gargara ko kin gane cewa wannan abun ba kyau ne amma kin kika kitu ba sai lokacin da mala'ikan mutuwa ya duro zai ɗauki ranki wala lokacin ko kin tuba tuban ba da wani amfani ba yadda za a yi Allah maɗaukacin sarki ya karɓi wannan tuban to dogewa akan saban Allah ba tare da tuba ma to wannan shine abu na shine da yake sabbaba wa mutum wato ya yi mummunar cikawa sannan duniyarsa da lahirarsa ta lalace sannan abu na bakwai ta ku taubatu mene ne menene taswif kina yin abu a miki wa'azi a take bari fice da sun saboda ta yi kin yau da rikanki kina ganin cewa aiki yarinya ce ke ya ce ai za ki ci lokacinki idan kin ci lokacinki daga baya kya dawo ki gyara duk abin da kike yi aka ce miki wannan abun ba daidai bane ya tabbata ba daidai bane to lokacin ya kamata ki tunanin barin abin ba sai gobe ko sai biyu ba yana cikin dalilan da yasa annabi yace kuntuna haitukum an ziyaratul quburi da na ce ku daina ziyartar makabarta sai yace fazuruha ku ziyarce ce fa fa innaha tudhakkirukum al-akhirah da ta sanatar da ku lahira wannan suka kalli bidiyo wanda kafofin yada labarai suka ta karatu muke yi da mata na akamul jana'iz tarqisin sa da muka zo kan wata matsala sai na ce musu rana mai zuwa a je makabarta akwai wanda sun kusan kai shekara hamsin a cikinsu amma tun da suke ba su taɓa sanin ya kabari yake ba ya ake saka mutum a kabari muna da kabari shukku sannan muna da lahadi. mafi yawanci nan ƙasan kafin ku ga an yi kabari lahadu da wahala shi lahadu shi ne wanda in an fara hakawa haka to sai a koma gefen shi sai a rarake wanda za a tura mutum ciki shi ake ce masa lahadu da mafi yawanci nan inda ake shiku ake yi wanda idan an yi sai a yi masa ciki da falo ta yanzu ki je yanzu da ranki da lafiya ki ba masu awon kabari ki sai ka auna ki idan sun auna idan an gama haka kabarin sai ki ce to bari ki shiga ki kwanta irin yadda matacce yake yi ake tashi za ki ga yanzu da ranki da lafiyarki idan kika shiga ba za ki iya fitowa ba sai dai idan an kama ki kin fito sai dai inda ranki in kin shiga da kanki ba za ki iya fitowa ba sai an fito da ki ran da kuma shigar da ke aka yi ma kun ga rigima tana da yawa to da yawa ba su san cewa wannan bala'in na kabari ba yana nan yana jiran mutum sannan idan an zo mafi kusancin mutane a ki shine dan da kika haifa ana zuwa in an saki haka za a kawo wasu dakwa da kan itace a saka a kawo wasu ciyayi da kwali a saka sana a kawo wata ƙasa ta kai baro goma sha biyar a tura a kanki dan da kika haifa inda za a bar wani guri ba a rufe ba shi zai ce ya kamata a rufe nan ko rami ɗaya ba za a bari ba wanda iska zai zo miki sannan abu na takwas da yake wajabta wa mutum mummunan cikawa sannan duniya su lalata, ta lalace akwai algafalatu rafkana wa tsulin amal da dogon guri wa karahiyatul maut da kin mutuwa rafkana sha'afa sannan sai dogon guri sai ya biyo ba wanda yau hatta abin da ya shafi rayuwar aure da muke ciki abin da ya kashe ta ya lalata ta shine tsulin amal ya shiga ce. na sha faɗa na ce ni na san lokacin da ake bayar da 'yan mata sadaka mai nan gidan da mai nan gidan sai mai nan gidan ya ce ni wane na ba da 'yata wunci da wane sadaka shi zai ɗauko sadakin ya biya lokacin ɗaurin auren amma me yasa lokacin da ake ɗaukar 'yan matan a bayan sadaka suke da mutunci me yasa saboda lokacin da wanda zai bayar da wanda zai karba kowa Allah yake duba shi yasa sai Allah yake masa mafita amma yanzu al'amara sun riga sun lalace barikin ka aljihunka iya kuɗinka, iya shagalinka yanzu yadda rayuwar take tafiya kenan to tsulul amal dogon guri yana haifar wa da mutum matsala a rayuwa sannan daga nan sai karahiyatul mau in mutuwa sai ya biyo baya kowannan ma'anan wajen yana da gidaje guda biyu gida na farko shine wanda ɗan adam yake rayuwa don yi amfani da shi ya gina gida na biyu shine annafsu tabaki ala duniya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha wani lokaci zaki bakin ciki ki shiga damuwa saboda kin rasa wani abu kuma mun san cewa zaman lafiya a duniyan nan duk abin da zai zama sababin kubata da Allah da kike hakura da abu da haka suke cewa la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuhu dan adam bashi da wani gida da zai zauna bayan ya mutu illa alladhi kana qabla al maut yabniha sai gidan da ke kika gina makan fa in banaha bi khairin idan kika gina kanki gida mai kyau kina mutuwa sai ki je ki tarar da gida mai kyau idan baki gina kanki komai ba ki ce kuma wai kina jiran kuma ki je ki tarar da kankararren gida a tance ba ki gina komai ba a nan yaudarar kanki kike kamar yadda yanzu duk wanda ya je noma a gona ya noma gero ba kuma zai yiwu ba lokacin girbi ya yanzu ya je ce wa geron ya juye geran ya zama shinkafa saboda shinkafa ta tashi gero mutum in ki shuka to lokacin girbi i geran zai girma da haka gidaje guda biyu na duniya shine gidan da ba tabba shi yasa duk wacce ta mutu idan kuka je ta'aziyya abinda kuke cewa ashe wanda ta riga mu gidan gaskiya ashe kun san cewa gidan da kuke ciki ba gida bane nawa na gaskiya to mutum ya amfani da gidan da ba na gaskiya bane ya gina wa kansa gidan gaskiya wannan shine abinda ya kamata a ce mutum yayi da yawa daga cikin mu za ku ga al'amarin mutuwa yana tayar mana da hankali fiye da yadda ba kwa zato menene dalilin da fa? yanzu a ce mijinki yana da gidaje guda biyu ɗaya akwai a tudun wada ɗaya a unguwar sunusi ɗayan gidan da yake zaune a cikin tudun wadan nan gida ne mai kyau amma gidan da yake unguwar sunusi ya fi na tudun wada kyau to sai aka zo sai aka ce ya tashi daga na tudun wada zai koma unguwar sunusi idan ya tashi daga tudun wada ya koma unguwar sunusi yana da matsala bai da shi domin gidan da ya koma ya fi gidan da ya bari amma idan na nan shi ne ginanne na tankango ne sai aka zo aka ce maka ka tashi daga ginannen gida ka koma fangon gida akwai tashin hankali ko babu akwai to da yawa daga cikin mutane gidajensu na lahira kango ne ba su gina komai ba abin da kawai suka yi shine duniya suka gina da shi yasa ba karamin tashin hankali ba ne a gurinsu a zo kuma a ce mutum ya tashi daga ginannen gida ya tafi kango a lokacin da lahirar bai riga ya gina komai a can ba da haka yi shekara talatin arba'in hamsin watakila kin wuce haka ke ba ki gina ma kanki lahirar ba bayan baki ne ce kuma wani zai gina miki ta yaudar da kanki kike yaudar kanki kike shi yasa idan yan wuta suka shiga wuta suna ihu a cikin ta suna cewa a ba su dama za su dawo duniya za su yi aiki ba irin aikin da suka yi ba ya kawo su nan ya haifar musu da matsala Allah zai ce masu awalam nu amirkum ma yatadakkaru fihi tadakkar shin dan Allah ba mu rayar da ku rayuwar da duk mai tunani a cikin ku ya kamata a ce yayi tunanin da yayi ba Allah ba sannan waja a kuma nabi sannan mai wa'azi bai zo muku ba bayan wannan wa'azi da ake yi akwai wa'azi na mutuwar ƴan uwa da dangi da abokan arziki na tabbatar yanzu a masallacin nan duk wacce ka tashe ta da wuya ta iya faɗa maka cewa idan mamat tananan mamat nan maman mamat nan bangare uku idan babanta na nan baban shi na nan baban baban shi na nan da wuya cikin masallacin nan a samu ina suka tafi akwai inda suka tafi kuma dole inda suka tafi ke ma lokaci yana zuwa sai kin bi su wannan ita ce ka'ida da abinda Allah madaukakin sarki ya sa wa wannan tsari na rayuwa sannan waje a kuma nazu mai gargadi ya zo kina zaune cikin rayuwa da kin taso kina karamar yarinya a kwana a tashi kawai sai kin ga nono ya fara fito miki a kirji da ba haka kike ba a kwana a tashi kika ga gashi ya fara fito miki a gaba da hammata da ba haka kike ba to in shekaru ya ja kanki baki ne gashin duka ana nan zaki ga farin gashi ya fara fito miki wada akumun nabi da haka malamai suka ce duk wanda furfura ta fara fito masa to alheri ne ta yadda tana faɗa masa cewa akwai tafiya a gabansa ya kamata wa tafiye shi ne. da haka duk wannan yana cikin waje a kuma nabi sannan abu na tara shi ne akwai al'amnu min makarin lahi amincewa makircin Allah mutum yana ta yin abu yana ta yin abu yana ganin ai ba wani abu da zai faru ai ba wani abu da zai faru Allah yake afa aminu makarar lahi wala ya amanu makarar lahi illa al-qawmul khasirun ba wanda zai amince wa makircin Allah mutum ne ta yin banna yana ganin ai ba wani abu da zai faru sai mutanen da suke taɓaɓɓu su kaɗai suke yin haka wannan shi ne abu na ainihin wato tara abu na goma saboda lokaci akwai alistar ma'a shubahi wa sha'awar mutum ya zamanta yana da ta'amuli da shubaha cutar da ke damun zuciyar ɗan adam cuta ce guda biyu idan ka ga wata ta zama mazanaciya ta zama ɗan lesbiyar, tana satar kayan mutane ba yana cikin alƙawarin da Allah ya ɗauka da mata da suka yi wa annabi mu baya ba ya ayyuhan nabi idan za a kalmu'minati baye inaka ala Allah ya shirikna billahi shay'an ba za su yi shirka da Allah ba wala ya shirikna ba za su yi tata ba wala ya zinina ba za su yi zina ba wala ya da auladahunna ba za su kashe ƴaƴan da suka haifa ba sannan walaya a tina bibuhuta ne ba za su zo da kirkiran ƙarya ba yaftari na hobai na aidihinna wa arjulihinna sannan walaya a tina ka fi ma'aru idan kuka ɗauke walaya shirk na billahi ba za su shirka da Allah ba wanda shi yake da alaƙa da shubha to mafi yawanci za ku ga yana da alaƙa da sha'awa sha'awa jiya nake faɗa a karatun da na yawa mata a ɗan biyu na ce yanzu akwai mata za ka ji suna amfani da wasu istilahatu idan ke ba ki a cikinsu ba za su taɓa gane mai suke nufi idan kika ji sun ce mace wance takano ce ko sim ɗaya ko sim biyu ko sim uku ko sim hudu ita ce matar da tana da aure tana da alaƙa da maza biyu ko uku ko huɗu a wanda suke saduwa da ita ita ce sim biyu ko sim uku ko sim hudu haka suke faɗar wannan istilahatu to yanzu akwai waɗanda da auren sai ta je sai ta yi alaka da wani sai ta ɗauko ciki wannan fatikin da ta je ta ɗauko ba faɗan mijin ba ne ɗan wani ne a zo watan ukun farko zuwa wata hudu yana laulayi tana laulayi ga wata in ta fara laulayi sai ta ce goruba take so a lokacin da ka rasa a doron duniyar nan ina za a samu goruba wata kuma ta ce kilishi take so wata dambun nama take so wata tsire take bukata wata balango take bukata a wannan watannin farkon a zo mutum ya ta ɗawainiya da yaro a haihu a zo a haihu a kawo kayan suna a zo ana maganan ƙauri ka zo ka yanka ma yaron ragon suna ka zo ka fara jigilar asibiti da shi ya taso ka je ka ɗauki nauyin shi ka saka shi a makaranta duk fa ba ɗanka ba ne ɗan wani ne ka je ta ko kake wahala da shi wannan ya shiga cikin walaya a cikin naka bi butanin yaftari na hubai na ajihin nan to yanzu za ku ga da wuya mata su haɗu a watsi a taro ba a yi tata ba akwai waɗanda professional ne inda wajen tata ne shi yasa Allah ya ce wala ba za su yi tata ba to waɗannan cututtuka guda biyu idan kika ga wata ta ta shiga aƙidar shi'a ko wata aƙida ko aƙidar ana zama Allah ko aƙidar kaza to fitina ta shubha ta ɗibe ta to sannan akwai fitina ta sha'awa wa'annan duk lokacin da mutum ya samu kansa cikin wa'annan ɓangarorin biyu ko fitina ta shubha ko ta sha'awa ta ja mutum zuwa ga manya-manyan laifuka to ɗaya ne daga cikin abin da ke sa mutum ya samu kansa wajen duniyarsa da lahirarsa ta lalace wala ba ku sani ba saban Allah kwata-kwata a rayuwar ɗan adam a zahirinsa ne mutum yake ganin kamar yana da daɗi amma ba'ininsa matsala ne yanzu duk mun karanta tarihi a nan wajen cewa annabi adamu yana zaune a cikin aljanna rufin asiri amma daga ran da Allah ya ce masa kada ya ci bishiya ya ci da shi da matar saboda munin da sako yake da shi yana ci sai ga iraki ya bayyana tufafi ma ba zai iya zama a jikinsu ba shi yasa idan mutum ya zo ya cika rayuwarsa da saban Allah mafi karancin abin da Allah zai maka wallahi sai ya jarrabe ka da tsoro da rashin kwanciyar hankali a zuciyarka sana abu na goma sha ɗaya al'iradu an ilmi shari'i kawar da kai daga ilimin shari'a wajen ga kin zo duniya baki karatun addini ba baki san Allah ba kuma baki da shirin ki karatu ki san Allah to wannan yana ɗaya daga cikin abin da a kowai da za ku ga komai sun iya karantawa a duniya amma matsalarsu shi ne ƙwar'ani ne ba su iya karanta komai suna ganewa a duniya amma ƙwar'ani ne ba sa ganewa komai suna fahimta a duniya amma ƙwar'ani ne ba sa fahimta wala duk wacce take da lokaci to katte kuskure ta bari ta shiga tsabari ba ta iya karatun ƙwar'ani ba sannan idan kuma kin yi karatu to sai ki kokari abin da kike karantawa din ki aiki da shi domin yanzu mata suna kokari gurin karatu inda babban matsalar take wajen aiki da abin da suka karanta wata za ta zo masallaci ko makaranta sai ta koyi arba'una hadisi amma wallahi da an tashi in akwai kwata a nan gurin kai ka ce sannan ta zo tsallaka kwatan tana tsallaka sai karatun ya fada a ciki da haka da ta karasa gida za ta zo ta arba'una tsiyani a gida ta zo masallaci ta koyi arba'una hadisi ta tafi gida ta je ta arba'una ya kuma a to ku gane na sha faɗa musamman waɗanda suke ɗaliban karatu ne duk mutumin da ya karatu a duniya aka je lahira bai tsira ba wallahi karatun bai mai amfani ba da haka malamai suka ce karatu in babu aiki da shi mafi karanci idan wannan karatun bai cutar da kai ba to ba zai ma amfani ba to eh mutum ya zama ya yi kokari kada ya kau da kai ya bijire wajen koyon ilimi na shari'ar musulunci wanda manzon Allah ya zo da shi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kada mutum ya haka mutum ya iya ƙoƙarinsa akan wannan koyon ilimi na shari'a da haka damu ga Allah ya yi gargaɗi a kan wannan a ayoyi da yawa ya ce wa man a'ara da an zikiri don mutumin da ya kau da kai littafin da na turo a matsayin dokar da ɗan adam ya kamata ya rayu a kanta ya juya mata ba sai Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan danka to sai na hada shi da rayuwa mai kunci da haka malamai suka ce abu guda uku duk wanda ya ga yana da matsala da ɗayan ukun nan to ya bincika yana da matsala ne da ɗayan uku na farko idan kina mace musulma kika ga fadawa cikin manya-manyan laifuka yana miki sauki bai miki wahala suka ce ki binciki alaƙarki da sallah ki gani yanzu akwai mata wanda suke wasa da sallah wasu ma ya tsallake-tsallake suke idan ta samu sun in ba ta samu ba to shi kenan sai da hali to duk lokacin da kika ga fadawa cikin manya-manyan laifuka suna miki sauki to ki ban ki me alaka ki da sallah wajen yin ta suka ce a ina za a samu wannan maganar da Allah ya ce inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar sana abu na biyu idan kika ga kina yawan samun matsala a rayuwarki wajen duk abin da kika shirya za ga kin yi feluwa ba kya nasara kin shirya abu kaza yau za kin faɗi gobe kin shirya kin fadi, jibi kin shirya kin faɗi idan kina da iyaye ki koma ki bincika ki ga me alaka ki da iyaye musamman ƴan matan nan da suke tasowa yanzu wata da zaran ta ga ta fara tasowa amma ya fara fito mata a kirji sai ta dinga kanin da ita da mamarta kansu ɗaya mamarta ɗaga murya ita ma ta dagawa ta ɗaga murya daga ƙarshe dole mamarce za ta koma tana sassauta murya. ita ta zama ita ce uwar mamar koma ita ce ainihin wato ƴar sana abu na uku duk lokacin da mutum ya ga yana fama da kuncin rayuwa ko da yaushe to ya binciki alaƙarsa da ƙur'ani ya gani kina musulma me alaƙarki da ƙur'ani wajen ƙoƙarin ki karanta shi me alaƙarki da ƙur'ani wajen ƙoƙarin ki aiki da ƙur'ani wannan yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa sana abu na ƙarshe wanda shine na sha biyu akwai hubbul jadali walmira a fi san gaddama da jayayya ta ba gaira ba da didi akwai waɗanda ɗabi'ar su in suka zo guri idan ba a yi gardama an yi musu ba aka watse to ba sa jin daɗi da haka abu wannan gashi kowa yana kallo takarda ce akwai fara a jikinta sai ya zo ya ce a tafi wannan takardar bakaci saboda shi in dai ba gaddama aka yi ba to ba jin daɗi yake ba to gaddama iri biyu ce akwai gardamar da mutum zai yi dan yi ƙoƙarin ya fito da gaskiya waɗanda ba su gane ta ba su karɓa wannan ita ce ya zamanto da ita ake ba addini kariya amma gaddamar da mutum zai yi abin da yake ba gaskiya bane kai kokarin ka zamar da shi sai ya zama gaskiya to wannan shi yake sa mutum ya samu matsala shi yasa zamu ga Allah yana cewa yajadilul ladina kafaru bil batil liyurifidu bihi al-haqq wattakhadhu ayati wama unzilu huzwa azwa qarshi dama na ga shugaba malam bashir ya rubuto min saura minti sha biyar ina ganin ma lokaci yayi ya kamata in tsaya haka na san ba za ku rasa tambayoyi ba Allah ka ba mu ikon gyara kurakuranmu don duka duk muna ainihin wato da su sannan yana da kyau mutane su gane cewa wannan wata ne da yake maimaituwa sau ɗaya a shekara wallahi in na rantse da Allah ba zan yi fara ba ba dole bane duk wanda suka halarci karatun nan yanzu shekara mai zuwa ta dawo da su za yi kamar yadda kun san a daidai wannan lokacin bara akwai wanda kun san an yi azumin nan da su amma na bana ba a yi su ba da haka kwanakin dan adam uku ne akwai jiya akwai yau sai kuma gobe jiya ta riga ta wuce ba mahalukin da yake da ikon ya dawo da ita gobe kuma ba tabbas dan nan cikin mu ba wanda yake da tabbas zai kai gobe sai kuma wa yau to duk abin da kike da ikon ki na aikin alheri kake ce sai gobe dan goben ba a hannun ki take ba a hannun Allah take da haka Allah madaukakin sarki ya kira yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadi ku ji tsoron Allah kowace rai ta duba ta gani me take gabatarwa da kanta dan gobe ba wai gobe ba ba yau muna lahadi ba da ma'anan mandi a malamai sun ce Allah ya kira alkiyama ya ce mata gadan ne saboda dalilai guda biyu na farko a yau da muke lahadi yanzu duk cikin kowa yana da tabbacewa gobe mandi sai ta zo to saboda Allah yana da tabbas cewa alkiyama sai ta zo shi yasa kawai ya kalla alkiyama ya ce mata gobe sana abu na biyu yau da muke cikin lahadi gobe litinin kuma kun san tana da saurin zuwa ko musamman yanzu da dama annabi ya faɗa ya ce yana daga cikin asharatu sa'a alkiyama ba za ta tsaya ba ya ce sai Allah ya matsa lokaci na sha faɗa na yana daga cikin hikima ta Allah shekaru ɗari biyu ɗari da suka wuce ɗari da Allah bai musu hanyoyin irin namu ba sai musu lokaci ba irin namu ba tsawon dare da rana a da a baya ba daidai ba ne da yanzu duk wanda ya san wannan ya sani da an ce an tafi aikin haji da yake a kafa ake zuwa to kafin a ce wani aikin hajin ya dawo lafi an ɗauki lokaci sai kamanta ma tsam ko an ce azumi ya zo sai kaga an ce eh azumi ko ya sake dawowa saboda yadda Allah ya ja tsawon wunin da daren amma yanzu da aka samu wasa'il tafiyar da mutum zai yi kwana wajen bakwai watakila kafin ya je kano a ƙafa ko biyu ko uku yanzu da mutum ya ta cikin awa biyu uku ya kai kano to sai Allah yake takura lokacin tafiyar da za a yi shekaru kafin a je saudiya yanzu da mutum ya hau jirgi cikin awa hudu ya kai saƙon da idan ka aika za ka gila sai shekara ta yi kafin ka samu ansa yanzu a ƙasa da minti ɗaya ko cikin minti da in ka tura kana iya samun amsa an dawo maka da ita da haka kullum aka waye gari allaili wannan haru Allah madaukakin sarki ƙara takura lokacin yake kuma ku je ku sa ido da kyau ku gani za ku ga yanzu an ce ramadana wallahi yana wucewa kafin mutum ya ankara zai ci an ce aga wani ramadanan ya dawo haka abin yake tafiya da haka shi yasa saboda waɗannan dalilan guda biyu sai Allah ya kira ta ya ce mata gadan kawai tabbas sai ta zo kuma wallahi tana da saurin zuwa wannan su ne abubuwan da zan iya faɗa wa bi hada alƙadari kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ce ko okay wannan ba so ayoyi da malam ya karanta su daga zaman shi a wani ne har daga fara karatun shi har zuwa wani gaba da ya ainihin yi da karatunsa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wani kurakuran mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadun a ah, cikin gaskiya kai wani kusurwa a wannan tun daga fara karatu malam zuwa wannan lokaci ne sallama na tabbata mun amfani da abubuwa da ba za su iya kusurwa ba da fatan Allah subhanahu wa ya ba mu ikon aiki da dukkan abubuwa da malam kuma Allah subhanahu wa ya sa wa malam da sai a gaba gare kana cewa akwai wani kuɗi da suke shi tana ba sai da kamar lokaci amma ana yi ba su samu mai tsaya ba kuma ga shi ana yin bashi ba su tafiya wa ba bashi saboda haka masu cikin da lafiya da da da lafiya sannan kuma ya sa kowa da kawo da cikin nata ya samu shiga da sauke nauyi na bashi da cikin nata wanda ke to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da dukkan sunayensa masu tsarki da sifofinsa maɗaukaka kamar yadda annabi ya zo wucewa ya ji wani yana addu'a da wani lafazi ce Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannanu يا بديع السماوات ya يا ذا الجلال والإكرام ya حي ya قيوم annabi ya ce na rantsi da Allah ka roƙi Allah da abin da in an roƙe shi ya bayar kuma su ya an sau da muna mata addu'a Allah ya warware mata matsalolinta mijinta Allah ya bashi lafiya da ragowar waɗanda ba su da ainihin wato lafiya sannan kuma dama ya kamata ta sani cewa lokacin da take jinyar wani a cikin jinya akwai lada domin akwai jarrabawa da wanda ba shi da lafiya da wanda yake jinyar mara lafiya shi ne cikin abin da na yi magana ɗazu nake cewa tsarin yadda Allah ya wa duniya ku gane cewa sanda Allah yake wa ɗan adam ya bambanta da sanda bayi suke wa junansu za ku ga a ƙa'ida idan kina da miji ko kina da ɗa irin tsaunar da kike wa mijin ba kya so wani abu mara kyau ishare shi su shi kuma Allah in yana da bayi ba haka yake musu mu'amala ba akwai lokutan da alamar yana son ka shine zai jarraba ka dan yanzu cikin kuna duk wacce ta taso da babanta da mamarta ta girma tare da su ai kun san irin ɗauki da gudunmawa da iyaye suke ba ɗansu a lokacin da ɗake buƙatar gudunmawa amma ku manta kuma fa mutum ɗaya-ɗaya lamba ɗaya a wajen daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ne annabi Muhammad shi da ya tashi ba bai taso da mahaifin nasa ba tun yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya ɗauke mahaifi ya zo duniya da shekara shida Allah ya ɗauke mahaifiyarsa lokacin da aka ce mutum bai da mahaifi bai da mahaifiya za ku ga idan yana da kakanni to suna nuna masa ƙauna wanda ya riƙe shi abdulmuttalib yana da shekara biyu lokacin kwata-kwata shekarun annabi takwas a duniya shi ma Allah ya sake ɗauke shi duka jarrabawa ce wanda kun ga inda a lissafin mutane ne tun da an ce shi ne ɗan gatan Allah ya kamata kada a bari wani abu ya same shi ko to ba haka tsarin Allah ya ce ba shi yasa hatta rashin lafiya da zazzabi idan annabi zai yi ninkin ba ninkin na mutane ke wala ba irin na mutane ke yi ba saboda haka a yi haƙuri haka da ma rayuwar take akwai jarrabawa muna fatan Allah ya sa ƴar uwata ta jarrabawa shi ma Allah ya sa ya ci jarrabawa Allah kuma ya ba shi lafiya Allah kuma ya hore mata hanyoyin da za ta warware waɗannan matsalolin da ta ita ma sai ta matsa da yin addu'a assalamu alaikum tambaya na ce assalamu alaikum don Allah ba na ina so ka mana bayani na kan kiso kiso roba da mata suke yi wanda yana rage gashin a idan ba ta sai wannan kisa kuma wani ɗarfi ɗarfi shi sai ya ta da wani yasa sai a sai sai amma an yi wanka yi an yi cikin al'ada ya yi abin da ya shafi fito da mata ke duk wani abu da mace za ta amfani da shi a kanta wanda inda za ta buɗe ana kallo ana iya gane cewa wannan abin daban gashin ta daban malamai suna ganin wannan babu matsala amma abin da za ta zo ta amfani da shi a kanta ta yadda idan da za ta cire ba a iya gane bambanci tsakanin gashinta da wannan abin yanzu ƙarin gashi ya riga ya shigo ciki an ce akwai malaman da suka yi fatawa sun ce wai mace tana iya ƙarin gashi wa ɗin mijinta yana so duk malaman da ya miki wannan fatawar wannan fatawar tasa kuskure ne ba iri ba ne tun da har annabi ya ce allah ya tsine wani yi annabi bai ce da wacce mijin take so ba da wacce mijinta ba su? ya ce kai Allah ya tsinewa me yi kuma dama yana cikin haƙƙi shine mace kuskura ta ce za ta dinga biya wa mijinta akan abin da yake saban Allah ne in ba haka ba Allah su ya jarrabe su ya kunna wutar rikici ta gaba da rashin zaman lafiya tsakanin su wacce ba wanda zai iya warware ta da haka abin da ya shafi kiko na mata da kwanci shi da koma mai su amfani mataki biyu ne mataki na farko akwai jinin al'ada idan mace ce amfani da wani abu na kitso a kanta idan jinin al'ada ne ki zo mata to wajen wankan ta ya haƙuri dole sai ta kwanta abin da zai kitsan da shi saboda shi al'ada an ba manta ba so ɗaya ke zuwa a wata wanda kuma na cikin hikimar shari'a ta cewa kurama azumi ka kurama sallah saboda jinin al'adan yana maimaituwa wata kuma takan iya kwana bakwai jinin yana zuwa kunga idan jinin ya wuce aka ce sai ta masallar sallar kwana bakwai akwai wahala a to shi kuma jinin sau ɗaya ke zuwa kamar yadda azumin watan ramadana za ku ga cewa sau ɗaya ke zuwa a shekara shi sa sai aka ce mata salama azumi ba a ce salama sallah ba to wajen abin da ya shafi wankan idan jini ne na al'ada ya zo wa mace ta kome ke amfani da shi wajen kitso in za ta wanka dole ta kwance shi amma idan ba jini ba ne na al'ada matsala ce ta janaba in ma mijinta ya sadu da ita ko mafarki ce ko kada to wannan la'akari da shi ma yana maimaituwa kusan da yaushe to ba wajibi ba ne ga mace idan ta yi kitso da wani abu sai ta kwance shi hadisi yana cikin muslim da sunan abi dawud abinda annabi ya nuna kawai idan mace ta zo sun tafi ruwa su uku in ta watsa a kanta ya wadatar wannan ba sai ta kwance ba wallahu a'lam malamin na kuriya da wannan kusurwa muna tsara jajen na maka kan gobara da za su samu wani da ke ana yi kare da yaki ce cewa don ana mana kaɗan ƙara mana bayanin da ne

da aka akwai abin da ake ce masa fa illam yusibu hawa bilu idan mamakon ruwa bai samu ba sai ya fi to sai amfani da shi da aka idan akwai zurufu na rayuwa to mafi karanci ai in akwai ranakun da ba na karatu ba ne to sai ki amfani da su ɗaya nan ko kuma ya zamanto tun da akwai waya yanzu mutum ya zamanto ko ta hanyar waya mutum yana iya zamanto kun ga wato mutane ɗabi'arsu tana lalacewa yanzu a ƙa'ida a da za ku ga cewa akwai nufin asirin da in ba ɗan uwanka ba babu wanda zai maka amma yanzu abin mamaki rayuwa ta lalace lalace wadda a ta yanzu ka haifi ɗama ɗan da ka haifa yanzu a zo a haɗa baki da shi a kinnafin ɗinka me kuma yanzu zuwan nan da na abuja daga nan na wuce mai duguru kwanan nan akwai wani gini da naga ana yi cikin wani waje wani bawan allah ne yake gina asibiti asibitin kuma fa al'umma yake so ya taimaka da shi amma ɗansa da ya haifa aka je aka haɗa kai da shi aka zo aka kinnafin ɗin baban sai da ya ɗauki miliyan ashirin ya bayar yanzu aikin ya tsaya ɗansa matsalar zumunci matsala ce da mutane suke wasa da ita na sha faɗa na ce yanzu kun gani idan ina da mata malam musa yana da mata ni da zan yi aure ni na je na zaɓo matata kuma yau wani abu yana iya faruwa idan tana biyarin wanta matar wani gobe tana iya komawa tana amfani da wani sunan matar wani amma duk wanda zai zama wana ko ƙanina ba ni na tsara Allah haka ba ni ban da zaɓi ya zama wana shi ma bai da zaɓi ya zama karana wannan abin tsari ne daga wajen Allah ta wannan abin da yake zuwa na tsari ne daga gurin Allah wanda ba ɗan adam ba ne ya tsara shi shi ka Allah sai ce mana wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku duk tsoron Allah da kuke tambayar junan ku da shi akan abu sannan wannan tsarin na zumunci wanda Allah ne ke tsara shi ba ɗan adam ba Allah ya ce ku duk tsoron kar ku wulakanta shi kar ku tozarta shi akwai wata kissa da ake bayarwa wani gari ne suna da rijiya a gari ana zuwa kowa na yake zuwa ya ɗibi ruwa ya sha to amma duk sanda aka zira gugan ko da za a janyo ta sai a ga an ne kan guga aka kuma rasa yadda za a yi sai aka ce to ana neman waɗe zai shiga rijiyar ya ga mai ke faruwa ne aka rasa wanda zai shiga sai wani mutum ɓaya ɗaya sai ya yadda zai shiga sai ce to amma abin da yake so yana da wani dan uwa a wani gari a ji a ɗasko ɗan uwan nashi ya zama to lokacin da za a zira igiyar ya shiga ɗan uwan yana cikin wanda za su rike igiyar da janyo shi ashe rijiyar tana da wani rami ne da kogo ta baya akwai inda guri yake shigowa da an zira guwar kafin a kai ga ɗibo ruwa sai ya daɗe igiyar shi kenan lokacin da ya shiga sai suka ci karo da birin sai ya kama birin sai ya ɗauro birin sai ce mutane su ja ana ja aka yi sama suna hango a ba a ɗaura kawai sai aka watsi aka ce aljani to mutanen da suke janyo shi sanda aka saki igiyar kowa sai ya gudu sai wannan ɗan uwan nashi ƙwaya ɗaya da aka ɗauko daga wancan garin to ba dan akwai wannan ɗan uwan nashi ƙwaya ɗaya ba da yadda kowa ya saki igiyar ya gudu haka ne sake komawa ƙasar rijiyar da shi da birin da ya dauro, in mutuwa da ɗin sa mutu a ciki don ba wanda zai sanye shi da shi sa suka ce asali akwai rufin asirin da ɗan uwanka ne ya kamata ba shi yasa ku faɗa idan mutum ya mutu duk yadda kuke da alaƙa da shi wajen abokinka ne shi shari'a ba ta yadda bai zama yana cikin waɗanda za su zo su fara tsayawa kan gawarta wannan dalilin da ya sa ko ga da annabi ya mutu da abba da fadil gina abba da saidina ali sun fi abubakar da umar haƙƙi wajen su so tsaya kan gawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin su ɗan uwa ne na kusa da kusa sama da abubakar da umar tare da cewa su ma ɗan uwa ne amma na nesa ba na kusa ba saboda me wanda kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya wacce kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ana sa ran da za ki mutu da gawar ki ga wani abu na aibu a jikin ki zaka rufa miki asiri ba za ta bayyana mu duniya ba amma yin abokin mutum ne ai ba shikenan wani dama ba duk mutumin da yake maka dariya bane yake masoyinka domin dama da matar kirki da abokin kirki duk ba za ka gane su ba sai an shiga matsala sadaka wani da zarin yin riga ya ya tsaya kanka ya ga aibin da zai iya gani bayan baka duniya yana iya zuwa wata rana ce ai shi ya ga abin mamaki ai da wani ya mutu ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza to da ka gaskiyar magana mutane su tsoron Allah akan ƴan uwansu sannan idan kina da ƴan uwa Allah sai ya rufa miki asiri ki kina da abin da zaki dinga yi musu to ki musu dan Allah kake musu gode dai ke domin idan Allah ya ga dama kullun ina faɗa gara mutum ne da a rayuwa da jarrabawa shi a bashi a samu wani bukata ya taho shi ya ɗauka ya bashi ki yadda da wannan ta fi sauƙi in Allah ya ga dama gobe yana iya juyar da abin bai na ashiyatin wasu ha Allah ya karɓe abin ya bayar hannun wani kuma ya sa miki bukata matsananciya kuma ke ma sai kin tafi kin jikin karɓa Allah yana iya yin haka saboda haka Allah ta'ala ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam assalamu alaikum malam aiki na ne ya zo gare idan har na kirta da ya yana da asasa kuma yana da saboda idan ya zo min ina bacci ba na kuma kawai kasance babu wata da yi ba na yarda da shi menene a hukunci na a to ma dama ko bai tsine miki ba inda babu wani dalili na shari'a mala'iku sai sun tsine miki albarka gara ma tsinuwar tasa ta fi sauki don ki tashi ba dole bane Allah ya karɓa amma mala'iku ta tsine miki wallahi sai ta karɓa saboda ka duk dalilan da ta kawo ba dalilai bane na shari'a amma in a ce ba ta da lafiya ne ko wani uzuri wannan shine uzurin da shari'a za ta karba kuma irin wannan sababin na cikin sababin da ke sawa da yawa ku ga wasu mazan sun kulla alaka da wasu matan a wani ƙasin dama mata akwai waɗanda yake hakimai ne su ƙarya suke su nemi mazajensu da kansu sai dai mazajensu neme su in za a yi shekara ɗaya kuwa to namiji ma ya riga ya zo da kanshi kuma ya zama ta kina da wani ba baki da shi kawai yar uwa ki kokari ki gyara waɗannan kurakuran tun da kin fahimci shine matsala tsakaninki da mijinki wannan shine kai abin da za mu faɗa yi. malam don Allah ana kuma taimaka mu da al'umma saboda ina fama da yawan faduwa Allah ya kai da malam da lafiya wani shi ne a koyon ba ko bai bai da kuma ne Allah subhanahu wa ta'ala da to yawan faduwa ba ce bayani ba faduwar gaba ko ta faɗi? faduwa ta faɗi. Tun yawan faduwa ne yana da kyau ce addu'a sannan ta ɗauki mataki guda biyu ta yi ƙoƙari wani lokaci akwai wata matsala da take faruwa ba kowace matsala ba ce jama'a ake saurin gaggawa a ce matsalar nan tana da alaƙa da aljanu za ku iya ganin wata tana ciwo a bige ta wata ba tana ciwo a bige ta amma wannan matsalar ta yana da alaƙa da asibiti ne wannan matsalar yana da alaƙa da jini wanda bincike shi ke sa a gane haka yana ɗaya daga ciki idan an je ɓangaren asibiti sun bincika sun ce ba su ga komai ma da lokacin da ake koma ɓangaren musulunci sai a nemi magani duk wanda ke yin ruka wanda ya san abin da yake yi ba kowace irin matsala ba ce da an je masa laifi kawai yake cewa aljini a sai ya fara tambaya an je wajen likitoci a zamanance in an ce eh sannan ya bincika ya ce me sakamakon su in an ce ga sakamakon daga nan yake gane matsalar tana da alaƙa da shi ko ba ta da alaƙa da ainihin wato shi da haka muna ma uwa addu'a Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya amma wa'annan su ne shawarwari guda biyu da muke ganin ya kamata ta haɗa da su wannan shi ne Allah ta'ala ya samu dace Allah ya saka wa da muna fata Allah ya yi wa lafiya da mu da shi da kuma da mana da Well,